wallafar babban malami a turmidi abu isa <clears throat> muhammad bin isa bin saura bin musa bin abdullahi a turmidi abu isa wanda aka haifa hijira na da shekara 209 ya mutu hijira na da shekara 279 yana ɗan shekara 70 daidai muna cikin abuwa zuhud ko kitabu zuhud babban babi ko karamin littafi na 34 a manyan babuka ko kananan littattafai 46 da ke cikin wannan littafi na jami'ar tirmidhi ko sunan tirmidhi ko aljami'ar kabir sunan tirmidhi karatun da ya gabata mun tsaya karshen babi na 36 hadisi mai lamba 2350 yau insha Allah za mu tashi farkon babi na 37 hadisi mai lamba 2351 daidai da fatan Allah ya taimake mai ya samu dace imamu tirmidhi Allah ya gansa yace babu ma jaa anna fuqara almuhajirina yadkhuluna jannata qabla aghniyaihim babi abin da yazo cewa talakawan muhajirai waɗanda suka yi wa ƙaura daga makka tare da manzo Allah sallallahu alaihi da sauran wurare za su shiga aljanna gabanin magabatansu saboda dukkaninsu sun yi da'a ga Allah subhanahu ta'ala to su talaka mawadatan suna ina suna bakin kofar gidan aljanna ana musu hisabi wa huwa babu sabiu was salasun wannan shine babi na 37 hadis ragam alfan 351 hadis mai lamba 2351 قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخضري يتشي من زال الله صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة تلكاوا مهاجري za شقاء الجنة قبان مودا تنسو دشيكارات shekara وفي الباب عدالة فيها ana bi hurairata wa abdullahi bin amr wa jabir a wannan babin akwai hadisi irin wannan daga abi huraira da abdullahi dan amr da jabir Allah ya kara musu yadda hadha hadithun hasanun garibun min hadha alwajh wannan hadisi kyakkyawa ne bako ta wannan fuska hadith ragam alfan 350 hadisi mai lamba 2352 قال حدثنا ثابت muhammad محمد kofi الكوفي قال حدثنا الحارث بن النعمان الليثي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث بسندي زوى أنس بن cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Allahumma ahini miskina, ya Allah ka rayar da ni talaka, wa amitni miskina, ka rayar ka tashe ni, ka karɓi rayuwata ainihin ina talaka shurni fi zumratul masakini yawmal qiyama ran qiyama kuma ka tashe ni a cikin jama'ar miskinai Aisha aishatu lima ya rasulullah sai na aisha ce saboda me kake wannan addu'a ya ma'aikin Allah qala innahum yadkhuluna aljannata qabla aghniyaihim bi 40 kharifa sai ce saboda su talakawan za su shiga gidan aljanna gabanin mawadatansu da shekara arba'in ya aisha ya ce ya ki aisha la taruddin miskina walau bishikki tamra karki hana ainihin miskini abinda da yake bukata ko da kwatsagin dabino ne a ce kina da shi da zaki bashi to ki bashi ya aisha yace ya ke aisha a hibbil masakin ki so talakawa wa qarribihim ki kusanto da su zuwa gare ki fa inna allahi yuqarribuki yawmal qiyama Allah zai kusantar da ki ranar tashin alkiyama ko dai zuwa gare shi ko kuma zuwa ga aljanna hadha hadithun garib wannan hadisi ne bako an gane ku Eh, wannan hadisi isnadinsa mai rauni ne eh, wannan sanadin na eh, tirmidhi mai rauni ne hakanan imam ibn maja shi ma ya kawo shi a cikin sunan shi ma isnadinsa mai rauni ne imam al-bayhaqi ma ya kawo shi amma ba ruwayar anas dan malik ba ruwayar ubada dan as-samit to wannan hadisin da ya ce Allahumma ahyini miskina shine hadisin Anas hadisi ne sahihi daga farkon fadar na, na Aisha da ce lima ya rasulullah qala innahum yadkhuluna aljannata eh, qabla aghniyahum bi 40 kharifan to wannan ina da rauni an gane ku wannan ina da rauni hadisin anas da ya kawo allahumma ahini shi ma ibn maja ya kawo shi kuma shi ma ingantacce ne an gane ku amma daga inda nana isha ta ce lima ya rasulallah to wannan har ƙarshe yana abin din yana da rauni to dai don haka imamu turmidi ya ce haza hadisun gari wannan hadisi ne mai bako ma'ana akwai rauni a tare da shi حديث رقم 2350 حديث من لمبا 2353 قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو أنا أبي سلمة أنا أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث سندي زوى أبو هريرة ya ce manzo Allah su ce ya ce fukara jannata agniya al hamsin bi 500 amin ya yace yan talakawa za su shiga aljanna gabanin mawadata da kimanin shekara 500 yinin rabi kenan na lahira inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun yini daya wajen ubangijinka kamar shekara dubu ne a lissafinku to da aka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 500 ma'ana nisfi yawm rabin ya yi ni daya haza hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce wannan yinin in za mu lissafa shi a nan duniya to za a shekara 500 amma kuma yi ni daya ne hadisi ram alfan 354 hadisi mai lamba 2354 قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي أم محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله wannan hadisin da sanadi zuwa abi huraira Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi yace yadkhulu fuqara'ul muslimin aljannata qabla aghniyaihim bi nisfi yawmin wa huwa 500 am talakan musulmai za su shiga aljanna gabanin mawadatan su da rabin yini rabin yinin na lissafin duniya shekara 500 haza hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne ke kyakkyawa ingantacce hadis ragam alfan 355 hadis mai lamba 2355 قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن sa'id أيوب عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث لسندي sanadi جابر بن عبد الله Allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa cewa manzo Allah sun salim ya ce yadkhulu fuqara'ul muslimina aljannata qabla aghniyaihim bi 40 kharifa musulmi talaka musulmi za su shiga aljanna gabanin mawadatansu da kharif 40 shekara 40 haza hadithun Hassan wannan hadisi ne kyakkyawa babu karu tsakanin wannan hadisin da sauran hadisai da suka inganta za mu iya cewa duk abin da ake nunawa shine ɗayin lokacin da za a ɗauka wato lokaci ne mai gwaɓi wanda za a yi to amma su mawadatan ana yi musu hisabi ne don a san ina za a saka su an gane ko eh, za a san don a san ina za a saka su ba wai aljanna ce ba za su shiga ba babu ma ja a fi ma'ishatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli wa huwa babu saminu wasu babi na 38 abin da ya zo cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalansa hadis rakam alfan 350 hadis mai lamba 2356 قال حدثنا abbad بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال مسروق يتي دخلت على na shiga wajen na na isha Allah ya ƙara mata yadda fada atli bi ta'am sai ta sa aka kamun abinci wa qalat tace ma ashba'u min ta'amin fa ashawa an abkiya illa bakaitu tace ban taba cin abinci na ci na koshi ba sai kuma na so in yi kuka face sai na yi kuka qala masrug yace qultu lima nace saboda me qalat tace اذكر الحاله التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ina tuna yanayi da halin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ne a cikin wallahi ma shabi'a min khubzin wa lahmin marratayn fi yawm wallahi ayini daya manzan Allah sallallahu alaihi bai samu gurasa da nama ya ci ya koshi ba sau biyu ayini haza hadithun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa a ce ya samu gurasa ma'ana balance diet ya ci ayini ya ci da sau biyu ta ce bai yi ba bai taba yi ba to mu ga mun zo mun samu duniya har sai mun zaba to shine yanta tuna wannan abin ita kuma ta ci sai ta kece da kuka hadis ram alfan 357 hadis mai lamba 2357 qala hadathana mahmud ibn gailan qala hadathana abu daud qala hadathana shu'bah an abi ishaq qala sami'tu abd alrahman ibn yazida يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت دقنا عائشة الله يقارى متى يداتك ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض ما زال الله صلى الله عليه وسلم بيت أبنشي نا fulawa مي laushi gurasa mai laushi kwana biyu ya ce ƙoshi ba a jere a ce yau ya ce ya ƙoshi jiya gobe ma ko jiya dama ya ce ya ƙoshi hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne ke kyawun ingantacce wa fil babi an abi huraira akwai wani hadisi irin wannan a wannan babin daga abi horera Allah ya kara masa yadda hadisi ram alfan 358 hadisi na takwas. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا المحاربي قال حدثنا يزير بن كيسان أنا أبي حازم أنا أبي هريرة وأن حديثا نسنة جزو أبي هريرة لأقال مسيدا قال إيشي ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله ثلاثا تباعا من خبز البري حتى فارق الدنيا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalansa ba su taba cin abinci sun koshi kwana uku ajere shine tiban an ajere shekaran a ce an ci an ƙoshi kwana uku ko kuma a rana ɗaya abincin safe da na rana da na dare a ce an ci duk an ƙoshi da gurasa wadda take ta albur wato mai taushi har suka har manzo Allah ya bar duniya haza hadisun hasanun sahihun min hadal waje wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce ba ta wannan fuska حديث رقم hadis rakam alfan salasumiyatin tisuna hamsin hadis mai lamba 2359 قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سليم بن عامر يتي ناجى أبا أمامة الباهي صديق بن عجلان yana cewa ma kana fudu an ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam khumzu sha'ir buredi gurasa mai laushi bata kasance tana yin rara a ci a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce an ci an rage an fito da shi ba a yi ba ai haka ba gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hada hadithun hasanun sahihun garib min hada wajh wannan hadisi ne kyakkyawan ingantacce ba kota daga wannan fuska Wai ya bin Abubakar shi ya haya ɗan abi bukair haza wannan kofiyun mutumin kofa ne wa abu bukairin walidu ya haya shi abu bukair shi ne mahaifin ya haya rawalahu sufyanu sauri wa ya haibun abdullahi bin bukairin uh, uh, sufyanu sauri shi wannan abu bukair din imam sufyan sauri ya roye hadisi a wajensa wa ya haibun abdullahi bin bukair misriyun sahibul layth shi kuma ya dan abdullahi dan bukair mutumin misra ne ɗalibi ne ga ainihin allais allah ya ƙara masa rahma an gane to hadisin dai ingantacce ne hadisi ragam alfahàn 360 hadisi mai lamba 2360 قال حدثنا عبد الله بن معاويه الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعه طاويا واهله لا يجدون عشاء لا ابن عباس يتي من زال الله صلى الله عليه وسلم يكسن شيئنا ينقوانكي ما سبي بير جونا طاويا باب كومي ا cikin واهله lajiruna a sha'a iyalansa ba sa samun abincin dare da za a ci wa kana aksaru khubzihim khubz sha'ir mafi yawancin buredin su ko gurasar su wadda aka yi da sha'ir ce wadda ba ta da daɗi tana da kaushi-kaushi haza hadisin hasan sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce hadisin amma alfa'an 361 hadisi mai lamba 2361 قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin da sanar zuwa abi hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi yace Allahumma ij'al rizqa ali muhammadin quta ya Allah ka sanya arzikin dangin Muhammadu sallallahu ya zamanto abin da za su ce ne su rayu haza hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce hadisi na alfan salasun yakin sintano 60 hadisi mai lamba 2,362 ƙala haddasa na kutai ba ƙala haddasa na ja'afar bin suleiman an sabit an anasin ƙal anas ya ce ta hannun na biyu sosallam layar da harshe an lagadin manzan Allah sosallam ya kasance baya ajiye wani abu saboda gobe ya ce wannan mai amfani shi gobe haza hadisun garib wannan hadisi ne bako ya wakalwe haza hadisun an ja'far bin suleiman an sabit an nabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito wannan hadisi daga ja'far dan suleiman daga sabit daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan din hadisi ne mursal to amma dai shi asalin na farkon hadisi ne sahihi an gane ko hadisi rama alfahar salasinatin salasu na sittun hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari uku da sittin da uku ƙala da sana abdullahi bin abdurrahman ƙala na abu ma'amar abdullahi bin amr sunansa kenan ƙala da sana abdulwaris an sa'id bin abi aruba an qatada an anas ƙala wannan hadisin da sanadi zuwa nasu ɗan malik ma ma akala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala akala khubzan muraqqaqan hatta mata manzo Allah sallam ma akala ala khiwan bai taba cin abinci akan teburi irin ainihin a zo a ce an an abin nan an aje teburi wanda ya zauna ya ci abinci ba an gane ko shine khiwan ya zuwa wata ruwaya ala huwan hmm. an gane ko ala huwan hmm. to duk ɗaya ne wala akala khubzan muraqqaqan hatta mata kuma bai taɓa cin irin biredin nan mai laushi ba sallallahu alaihi wasallam har ya mutu shine muraqqaq wato wani biredi atafa هذا حديث حسن صحيح قريب من حديث أبي من حديث سعيد بن أبي wannan hadisi ne kyakkyawan ingantacce amma ba ƙone ba a san shi ba daga hadisin shi sa'id dan abi aro ba to ga nan mu yanzu kek iri-iri biredi iri-iri wannan iri-iri hadisi ram alfan salasumiyatin arbon wasittun hadisi mai lamba 2364 قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال أخبرنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكتشد سهل بن سعد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحواري من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي ainihin wato eh, gurasa da aka yi da fulawar gangariya shine annaki wato eh, wato fulawa original wannan da muke amfani da ita ba ita ce original ba fulawa original to annabi ya taba cin irin wannan yani alhuwari faƙala sahalin sai sahal ya ce ma ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqiya hatta laqiya Allah manzo Allah sallallahu bai taba haduwa da irin wannan fulawar da aka gurasa da ita ba har ikoma zuwa ga Allah faqila la sai aka ce da shi hal kanat lakum manakhilu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai shin ainihin kuna da shin kuna da manakhil manakhil wato eh, abin nan da ake yi da da da da kamar a sa nama kamar ka ce irin irin su meat pie an gane ko irin su meat pie da ake yi asalin sa munhal ne an gane eh, wato daga munhal aka ciro kalmar ta manahi wato eh, abin nan da ake yi girbal wato irin meat pie irin waɗannan abubuwa ƙala ma kanat lana manahil sai aka ce yace ba mu da su kila fa kaifa kuntum tasnauna bi ka yace to ya kuke da shair qala kunna nanfukhu fa yatiru minhu ma tara mun kasance to ko da manahil ya zo wata ruwaya manajil an gane ko manajil wato irin injin nika injin casa da sauransu an gane to kuma shi ya fi dacewa da a ƙarshen abin da ya faɗa sai aka ce to ya kuke da sha'ir idan kuka zo ya kuke sai ce kunna nan fa fihi in muka daka sai mu dinga busawa a cikin sa fa yatiru minhu ma tsara abin da ya tashi sai ya tashi shine a matsayin dusa thumma nusarrihi fa na'jinuhu sannan mu tankade shi sai kuma mu kwaba mu yi abinci da shi hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawan ingantacce wa garwahu malik bin anas ana bi hazim kuma imam malik dan anas ya roci wannan hadisi daga abi hafi to dai ana so a nuna mana wato ita wannan rayuwa in da Allah ya bamu ba wai soyayya tsabar soyayya ce yasa ya bamu wannan nau'i na rayuwa ba a'a jarrabawa ce Wadanda suka gabace mu <clears throat> ba su da wannan eh, babu ma ja'a fi ma'ishati ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam huwa babu tafi' wa babi na 39 abin da ya zo cikin irin rayuwar sahabban manzo Allah su ah to ga irin rayuwarsa shi su ya za tasu za ta canja hadis ram alfan 365 hadis ne lamba 2365 qala hadathana umar bin isma'il bin mujalid bin sa'id qala hadathana abi عن بيان عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول قيس بن أبي حازم ناجي dan بن أبي وقاص cewa. inni la'awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillah lallai ni ne wallahi mutum na farko da ya zubar da jini saboda Allah wa inni la'awwalu rajulin rajulin rama bi sahmin fi sabilillah kuma lallai wallahi ni ne mutum na farko da ya fara harbi da kibiya saboda Allah wa laqad ra'aytuni agzu fil isabati min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma na'kulu ma na'kulu illa warqa shajari wal hubla ce wallahi na gan mu, ina yaƙi a cikin wasu jama'a na daga sabon manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi amma ba abin da muke ci sai ganyen itaciya, illa shajar sai ganyen itaciya. Walhubla, hakanan muna da dabba da muke tatsa mu sha nono. hatta inna ahadana la yada'u kama tad'u ash-shatu aw al kai har ta kai ɗayan mu kan sa bakinsa a hantsar ita dabba din kamar inda dan akuya ko dan raƙumi yake sa bakinsa ina tsotsa daga hantsan uwar shi wa asbahat banu asadin yu'azziruni fi din amma wai gashi mutane banu asad wai suna ainihin ilman sanar da ni addini laqad khibtu idan wa dalla amali in har na tsaya ina koyan ilimin a wajen waɗannan to lalle nayi asara aikin da nayi ya lalace an gane ko amma asalin yu'azziruni wato suna wato kamar wawantar da ni wai ban san addini ba to yana so ya nuna kuwa ga irin gwagwarmayar da suka yi tun a farkon lamari wannan yana nuna falalar asabq wato in aka yi ka a wani abu to an yi ka haza hadisin hasanun sahihun garibun min hadisi bayan wannan hadisi ne ke kyawun ingantacce amma ba ko daga hadisin bayan ba san shi a cikin hadisin bayan ba hadis rakam alfan salasumiyatin sittun sittun hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari uku da sittin da shida قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس قال سمعت سعد بن مالك يقول وأن حديث قيس يتي ناجي سعد بن مالك شيني سعد بن أبي وقاص سنة بابن مالك كنية الكنية سيتتي أبو وقاص ناجي شيني أول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله ni ne farkon mutum da ya jifa yi harbi da mashi ko da kibiya daga cikin laraba fi sabilillahi na ra'aytuna naghzu ma'a rasulillahi sallam wa ma na ta'amun illal hublata wa haza samur kuma wallahi na ganmu muna tafiya yaƙi tare da manza Allah sallam ba mu da wani abinci sai dabba da zamu tatsunonin ta mu sha da kuma wannan ganyen ainihin eh, eh, a samur wato gawo ko ganyen magarya shi muke suke ɗauka su ci hatta hada na la yad'u kama tad'u sha har ɗayan mu ya kasance yana gurfanar da kafafunsa ina sa bakinsa a hantsar dabba kamar yadda ɗan akuya yake yana sha sun thumma asbahat banu asad yu'azziruni fi sannan wai banu asad suka wayi gari wai suna zargi na wai ban san addini ba laqad kamtu idan wa la'amali amali in harbin ya zama haka to na tabe aiki na da ne na kyakkyawa tare da manzo Allah ya lalace hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawan ingantacce wa fil babi an utba bin gazwan a wannan babin akwai hadisi daga utba dan gazwan hadisi kam alfan 367 hadisi mai lamba 2367 قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عمار بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشق ممشقان من كتان wannan hadisin da sanadi zuwa abu huraira ibn sirin muhammad ya ce mun kasance a wajen abu huraira a tare da shi akwai tufafi guda biyu ya sa waɗanda suke ainihin masu jan hankali na kattani fata mahaɓa fi hadihima sai i kaki itofa a jikin ɗayansu sun makala sannan ce bakin bakin ya ta mahaɓa abu horaira ta fil kattan wannan abu ya yi da kyau da kyau abu horaira yau shine ya samu wadata har ina yin kaki ya tofar a cikin tufa takatta ne kamar ka ce irin shadda ko boil yadi mai daraja laqad ni wa inni la akhiru fi ma bayna minbar rasulullahi sallallahu wa hujrati aisha min al maghshiyan alayya wallahi na samu kaina ina faduwa tsakanin minbarin manzo Allah sallallahu da dakin Nana Aisha saboda yunwa na fadi na suma sai ji ulja'i fa yad'u rijlahu ala unqi yara annabi biyal junun sai mai zuwa izo ya daga kafarsa ya dora mun a wuyana saboda yana tunanin na zama akwai hauka tare da ni wa ma bi jununun wa ma hu illal alhali ba hauka bane yunwa ce tsabata hadha hadithun hasanun sahihun garibun min hadha waje. wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce amma bako daga wannan fuska wannan ina nuna mana sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba su baiwa duniya lamuni ba hadis ragam alfa'an 368 hadisi mai lamba dubu biyu da 2368 to ko kuma ina ga za mu kwana na insha Allah saboda lokaci ya riga ya yi abin da mafaɗa ya zama daidai Allah ya bamu lada inda muka kure ya sai mana gobe ma daga inda muka tsaya wa sallallahu wa sallam barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wa man tabi'ahum bi ihsanin lamiddin